Ba wasu daga cikinmu mm. za ka ga sun ɗauki ita mace kawai amfaninta kawai ta zauna a gida ta yi girki ta yi bacci katte wani abu socially ni kuma abin da na ɗauka a mu'amalar zamantakewar abin da na ɗauka a wannan globalization ɗin yadda muke ciki wata abin da yake ɗauke mata kewa wannan social media ɗin ci idan kaga ta yi wani abu ba daidai ba a matsayinka wanda kake ganin kana iya ba ta shawara za ka iya biyo mata ta a shawaranci ka gaya mata amma wani bai fasanta ba ko da kyau su ma matan suna iya wa'annan wani namijin zai wani abu wanda bai shafe su ba sai su ganin bai daidai ba kowa duk da irin yanayin yadda su masu a yanzu haka aiki ma'aikaci ne lokacin eh, ba na mantawa yana ɗaya mu muna son ƙasan mu zama na ƙasa ɗaya al'umma ni dai an haife ni na taso a kano na girma a kano yi karatu primary da secondary school da a kaduna dan na taso kuma a kano nan gidan kakannina na rayu da 'yan uwa da abokan arziki kusan rayuwa ta zan ce rabi a kaduna yanzu kuma ina karasa ta yanzu kusan a kano hmm. ayyacewa kusan a kafafen sada zumunta ko a kafar facebook aka fi sanin wannan suna ko kuma aka fi sanin ka hmm. yaushe ka fara ta'ammali da kafar facebook na soma ma facebook wuraren 2010 hmm. na buɗe facebook ɗina na farko a shekarar 2010 hmm. aka samu matsala yawan kula da shi ainihin kan aka facebook ɗin barin irin su gmail a buɗe da number waya da aka samu matsala aka samu yan kutse suka lalata wannan account din a wuraren shekarar 2019 kenan so wannan da nake amfani da shi ba shine ainihin main account na da nake amfani da shi ba hmm. sabo ne wannan zan iya cewa kusan shekara biyar kenan da nake amfani da shi na'am to kamar da wasu al'amura ka fara wallafawa a wannan shafi a lokacin da ke ba a mai da muhimmanci akan ma me ma ake a social media din ba akan facebook din ba hmm. so kawai da abin da ka ɗebo kawai za ka yi postin ne kawai mafi yawanci a wannan lokacin an fi ganin ana ni a wannan lokacin ba na mayin postin ɗin komai sai irin ɗan addu'o'in juma'an nan da ake tura a text mm. to wannan na text ɗin ne kuma aka mun shi nake ɗauko shi nake forwarding nake postin ɗinsa a zuwan ina yi wa mutane fatan alkhairi kusan sai friday friday ma nake yi daga baya sai na zo kuma ina ɗan sa hoto haka dai ba ba lokacin dai ba a ma san ma amfanin da Facebook da kawai a ga juna kawai a gaisa kawai shine ni amfanin sa abin da na dauka a wannan lokaci hmm. kamar in aka ce a ɗaya zuwa biyu uku a lokacin su waye abokan ka na farko a Facebook su ba za ka ce abokana na farko a Facebook zan iya ce abokana ne da muka secondary school da su hmm. yawanci kusan su ne muka yi ɗauke dan gogayyar abokantaka da su hmm. daga baya kuma abin yana ƙara expanding har muka shigo muna na abota da waɗanda suke mukotaka kamar abokai na cikin unguwa mm. waɗanda suke da wannan handle ɗin kenan a wannan lokacin mm. to abin yana kasan shi facebook kusan ƙara girma yake yi sannan za ka iya cewa facebook kamar mm, kamar shi ma wani gari gari ne kowane yanki akwai irin mutanen da mutum yake mu'amala da su kowane bangare ga mutum yana da followers sama da ɗari sama da dubu hamsin dubu ashirin dubu talatin amma sai ga shi kuma wani diyon followers ɗin san shi kuma wancan bai ma san su ba hmm. so rukuni rukuni ne kamar na facebook kamar gari gari ne kowa da muta irin rukunin mutanen da yake mu'amalanta a facebook to tafi tafi zuwa wannan lokaci ko hmm. kuma an yi ta al'amura facebook yana girma ayya cewa al'amuran rayuwa su ma sana kara gaba a wancan lokacin a wancan tsohon account din hmm. mun yi gwagwarmayar siyasa da facebook sosai kusan a wancan lokacin da na ce ma ina amfani da shi ne kawai wajen dan fustin din fatan alkhairi na farar na juma'a da ake yi da kuma dan hoto da ake sawa da dan abokai ko an je wani waje na dan mu'amalar abu a dan yi hoto a fustin a nan a tafa-tafa dai ana yi ana yi abubuwa kuma ana ƙara wayewa kana sanin ma meye muhimmancin fezo din mm. ana yin wa'ansu abubuwa ana barin wa'ansu abubuwa saboda kyautata mu'amala da mutane ga waɗanda kake mu'amalanta yau da gobe saboda kullum sababbin abokai kake yi a cikin facebook kullum sai kaga sabon aboki kullum sababbin abokai ne suke to dole ka saisaita mu'amala ka ba kai saka faranta kowa ba amma dole zaka saisaita mu'amala ka ga waɗanda kake mu'amalanta kowa da yadda da ya fahimci facebook hmm. so ni yadda na fahimci facebook kawai na ɗauke shi kamar waje ne na haɗuwa da mutanen da baka sani ba watakila wasu daga ciki su ne sanadiyar yin arzikinka ko rufin asirinka ko arziki ko au ma wani ma'anan zai samu matan da zai aura haka mata ma wata wasu daga yawa suna samun matan mazan da su aura da akwai wasu kalubale da ka fuskanta tun daga san da ka fara a wallafa abubuwa ko wasu al'amura cikin facebook zuwa yanzu so da tafiya ta tafiya dai yawancin abubuwa da yawa saboda yanzu kamar page na facebook baka yi saka ce mutanen da kake da ra'ayinsu a siyasa su kaɗai ne abokanka ba so akwai mutanen da suke tsarin da baka ciki amma kuna kyautata mu'amala suna ganin girman ka kana ganin girman mafi yawancin lokacin ina son na abin da postin ɗin abin da ya shafa siyasa amma saboda gudun kawai bana son ita siyasa da ba a bukatar ka faranta kuwa amma kawai kyautata mu'amalar da zamantakewa da mutanen da kake mu'amalanta to za ka iya dannewa ka cije watakila sai dai ka bi mutum in ba su wasan ku tsokana amma ya sar ra'ayin da kake hmm. to da tafiya ta tafiya sai na tsaya ne tunani a matsayina na matashi ya kamata a ce na yi amfani da dama ta wajen a ce wannan shi fezu din ba wai in zuba mai ido kawai in dinga kallonsa sa ina nishaɗi ba ya kamata in mai da shi hanyar da wani abu zai wani abu zai dinga shigo sai na koma harkar kasuwa da shi ina kasuwa ina rayuwa na irin irin dan tattauna zamantakewar rayuwa wayansu abubuwa idan na dan yi postin mutane su dinga cewa kai da ba aure kai ba amma kana faɗa irin wannan abubuwan saboda na mai da shi kamar page ne na wani lokacin dan faɗakar wani lokacin nema wasu taimako wani lokacin dan taɓa siyasar hmm. haka dai a haka a haka a haka to sai facebook din ya zama kawai ba wani abu guda daya nake yi da shi ba ma'ana ka daidaita kenan ana taɓa kowane bangare duk abin da ya shigo yau komai ina yi a bangaren siya a bangaren facebook hmm. dama kamar wasu al'amura kake gabatarwa a bayan fage na kasuwanci ko wani abu haka to bayan dai na gama karatu ba wani abu da nake yi hmm. abin da nake kawai sai daga baka wani zauna ne tunani cewa wannan zaman ba mai yiwuwa ba ne kawai a matsayin na ɗalibi wanda ya gama makaranta in ina makaranta sai na ce ya kamata a ce na ƙirƙirar wa kaina wata sana'a da ya kamata a ce ina yi so ina yin harkar takalma to sai ya zamto da ba wanda ya san ma ina yi sai da na soma postin wata rana ne postin takalma guda biyu muna sai da irin wa'annan takalman daga baya sai wannan sai ya gani sai ya ce yana bukata har a lokacin ba zan manta ba a rana ɗaya sai na ga na samu mutum kusan goma suna da bukatar wannan abun to a nan na ƙara tunanin cewa ashe shi wannan fizo ɗin networking ne da yake kawo kwastoman da baka taɓa expecting ba hmm. shi yasa na ɗauki wani abu a nan facebook ɗin akwai 'yan uwa maza da mata da suke harkar kasuwa suna postin kayayyakin su sosai sai nake ware rana ɗaya biyu uku duk abin da dan dan uwana na Facebook na san shi ban san shi ba mun taɓa magana da shi mun taɓa magana da shi ba duk abin da mutum ya postin kawai zan yi sharing mm. in ce kasuwar wani zan yi postin in yana yin postin zan yi sharing kasuwar sai in ce kasuwar wani so sai ya zama abin na yin networking din kasuwancin mu gaba daya har ya zamto wasu damun already suna yi suna sharing kasuwar wasu kamar misali mata a harkar kasuwa sun fi mu haɗin kai gaskiya na ga mace in dai za a yi fostin abin kasuwan mutum to za ta share in dai za a yi fostin to za ta share sai ga idan wancan yana neman abu yana ganin wancan ya share to wancan zai tambaya shi kuma wancan yana dangantaka da wannan zai bi shi messenger ce da Allah wane ya ga abu kaza yana sa ko kuma a cikin comment din da aka yi sharing za a ce ana buƙatar kaza ga wani magana ko kuma ƙara ma magana to sai ga an yi shiya an yi din abin da ya je wajen wanda ba cikin abokanka ba shi kuma wataƙila dama yana neman wannan abu to ni abin da na dauki sharing kenan wanda baya cikin France ina ya ga wanda yake cikin France ina ya ga abin da abokina da yake cikin France ina ya ga wannan abin da na yake sayarwa mm. zuwa yanzu kana da iyali mm, mm, tukunna dai to ya aka tsaya gwagwarmayar ɗaya bangara wani bangare kenan bangaren soyayyar ba wadda ta zabare ka cikin kawayenka na facebook din tun wannan tsawon lokacin the worst thing da yake tayin min da hankali ko kuma yake dan sa nake zama mai rauni shine bangaren da za a ce soyayya gaskiya mm. ina soyayya ba wai ba na yi ba amma zan iya kwana zan iya sati sati zan yi wata ɗaya ma ba mu waya ba ko mi chat mm. ni iya soyayya kawai zalla ban jin za ta iya riƙe zamantakewa ta da wanda nake jin wacce nake jin zan iya zaman aure da ita ita soyayya idan ka ɗauke ta zalla wani lokaci take ɗauka ta fidin abin da nake so a mu'amalance shine na fi buƙatar cewa a ce wacce nake mu'amalanta wannan ƙawata ce abokiya ta ce aminiya ta ce tun a hira wacce za mu zauna zan iya gaya mata daidai za ta iya gaya min daidai da ni da ita babu ƙarya idan ka na ji a matsayina na ni mm. yanzu misali suna na Abdulaziz sai nake mai sai nake nikem dina da nake amfani da shi a Facebook Abba dan Audu Abba kowa da shi ya san da shi to amma in ne rubutu dogo a ƙasa zan rubuta abba dan audu to wannan kalmar abba dan audun to da yawa wasu suke ɗauka sai suke gaya min ita to abin da na ɗauka a mu'amalar zamantakewa da mace shine idan har zaka mu'amalanci mace mu'amalance ta a halinka a yadda kake a yadda ɗinka kenan aziz ɗinka kamar misali ni a audu na in je a audu na a matsayina mm. na audu na in je a matsayina na audu kawai mm. babu ƙarya misali in ban da kuɗi zan iya cewa wanci ban da kuɗi ban kaza idan ba ta da shi ban kaza wallahi ban da shi inda ƙarya ku a tsakaninku kuna ɓoye juna wani abu hmm. watakila kana ƙoƙarin ka nuna mata cewa kai mai shi ne amma daurewa kake kana ƙoƙarin kar ta gane cewa baka da shi ɗin hmm. maybe ita kuma ba ta gane haka ba saboda baka fito da gaskiyar wane kai ka faɗa mata ba to don haka za ta iya tambayar ka kaza wataƙila kai ma karma karma kake kana ƙoƙari kana rufa kanka asiri kuma ba za ka iya cewa baka da shi ba <laughs> to haka za ka shiga ka fita ka takure kanka ka wannan amma in ta fahimce ka a zahiri waye kai akwai abubuwa da yawa da za ku fahimta za ta gane ko a hira so a zamantakewar rayuwa gaba ɗaya ni abin da na fahimta soyayya tana da muhimmanci na ta na daban amma idan aka shiga difili soyayya ita take riƙe zamantakewa har ta kai ga abota to in aka rike wannan abotar ita ce ta kai ku ga har girma har ƴaƴa har jikoki har aka inda ake tunanin za a gani sai da ɗaya ban da za ka irin wannan soyayyar kake yi kenan ko kuwa eh to kusan zan iya cewa kusan ka saboda ni yanzu kaga ban da fureje cewa tun jiya baka kira ni ba wai ni ban da irin wannan matsalar damuwar kawai na san ban ganka ba na iya cin abinci duk ba kai ba na riga na adaptin kaina ni a haka nake hmm. na san za ta ga wannan hirar da muke amma ita kanta ta san ba waya ba ta dame ni ba irin mi ta wayan nan ko mi ta chat ko irin abubuwa dai da ita ma ta riga ta zame kanta haka in ta ga dama ta kira ni lokacin da take bukatar ta magana da ni wani lokacin ni ma in na ga dama na kira ta lokacin da muke da bukata da juna amma hakan ba wai yana nuna cewa ba wai ba a san juna bane ba kawai dai rayuwar ce kawai a haka sai ana dan kauce wani abun to amma a haka irin kuma wannan dan sakacin da ake sai ga wani ya shigo zo ya shigo kuma an ce akwai eh, latkama yawwa latkama kuma sai ya ga watakila shi yana da sauri kuma watakila da gida an samu dan matsala so ba a so ni a zamantakewa a rayuwata ta aure gaskiya ba na so ne roshin kawai hmm. ina son na samu nutsuwa kawai ga wacce nake ganin ni zan sannan in zama irin comfortable aure dai ba a cewa sai lokaci kaza yi hmm. shi zuwa yake amma dai at least ka samu nutsuwa akan kanka tukunna kafin ka ce za ka ɗauko 'yan mutane ka ce za ka kawo ta gidanka hmm. ita kuma mace abin da ake da bukata da ita shine gidan da za ta baro ya faru ya bi gidan da kace da za ka kai ta daɗi a ce gidanka na aure ya fi gidansu da za ta baro daɗi to duk wannan abin ya kamata a ce shi na son samu na samu amma yadda kake tsara kanka kuma ba lallai haka Allah yake tsara maka gama wayan ka gama guje-gujen watakila kuma Karshe ba haka Allah tsara ma ba. Waɗanne shawarwari za ka ba matasa musamman waɗanda suke ta'ammali da wannan kafa ta Facebook da ma sauran kafofin sada zumunta? Babban problem ɗina ga social media kamar Facebook haka inda hmm. shi a cikin sa muka fi muka yi adoptin kanmu yawanci sharri da ta juna. Saboda maybe ina son wani dan siyasa ya taɓa shi politically shi ya kasa hakuri ba zai ɗauki siyasar a matsayin kawai mu'amala ce watakila su manyan sun fi soyayya kansu a kanmu hmm. ka zage ka zagi wani ɗan siyasa ba ma girma ba mutunci ma ka ɗauki hoton ɗan siyasa ko ka aibata wani ko ka zagi wani kawai dan dai kai ba ka la'ayinsa shi kuma wancan ya kasa haƙuri ya zage ka Karshe sai su zamo kuma ka ga irin girma da mutunci da kimta a duk irin wannan ya ragu da kuma ire-iren mu mu maza matasa da muke kallon kusan kowace mace da ke kan social media kamar ba mai tarbiyya ba ko ba ta da kamun kai irin waɗannan su wasu daga cikin mutanen da muke mu'amalanta maza za ga su suna ganin cewar kawai mace bai tawata ta social media ba a wannan century din da muke ciki a ce mace ba za ta yi social media ba ko ba za ta yi sana'a ba ina ganin kamar ka tauye hakkinta ne ko kuma akwai son kawai ka zalunce ta in dai ba za ka yi mata affording din abin da za ta iya yi ba to zagi da aibatawar dan kawai watakila ra'ayinku bai zo ɗaya ba wannan abin yana ɗaya daga cikin shi sa zai wahala ga ina faɗa a facebook gaskiya maganar eh, mutum ya ce mace ba za ta yi social media ba kamar ya tauye ta hmm. ba ka gani kila yunkurin ya kare mata wannan aibatawa da kuma cin mutuncin ne zai sa kila wani ya hana mata kala kala ne akwai wacce da yadda za ka kai ga abin ka sai dai kawai ka faɗa kai hasashe ai ba zai yiwu a ce gaba ɗaya ma ta halin sa idan mutanen kirki bane ba suna kiyayewa suna wannan dole akwai wacce take wani abin da wani ya gani ai yake kwatanci da cewa gaba ɗaya ke musu kuɗin goro abin da kawai na ɗauka shine ita mace a koyaushe tana buƙatar orientation da shawarwari ita mace ba a fitowa a nuna mata cewa duk abin da ta yi ba daidai ba ne ba akwai macen da hankalinta da tunaninta ƙarshe ta ta baka shawara kuma shawarar ga ta ɗauka kuma ta maɗi ne amma yawancin mu yawancin wasu daga cikin mu sorry ba yawanci ba wasu daga cikin mu mm. zaka ga sun ɗauki ita mace kawai ta kawai ta zauna a gida ta yi girki ta yi bacci katte wani abu socially ni kuma abin da na ɗauka a mu'amalar zamantakewar abin da ya ɗauka a wannan globalization ɗin yadda muke ciki wata abin da yake ɗauke mata kewa wannan social media ɗin ci idan kaga ta yi wani abu ba daidai ba a matsayin ka wanda kake ganin kana iya ba ta shawara za ka iya biyo mata ta a shawaranci ka gaya mata amma wani bai fasanta ba ko da kyau su ma matan suna iya wa'annan wani namijin zai wani abu wanda bai shafe su ba sai suna ganin bai daidai ba kowa duk da irin abubuwan ne matsalolin ne da yawa da yadda za ka kai kai bayani mm. mazan da matan kowa da irin tashi matsala amma idan kowa zai dau hakuri ya dauki laifin shi ya runguma ya rike mm. ba sai ka dauko matsalar wani ka dora kanka ba to ina ga da an zauna lafiya kowa a juna uzuri tsakaninka da mutumin da kake mu'amala duk mutumin da ya wuce shekara sha takwas sha a tuna ya mallaki hankalin kasa sai da shawara mm. to idan za ka yi fushin din mutum ka ce ka yi yadda kake so ai ba zai Allah ma bai halicci in ya tsammu kai ɗaya ba dole sai kowa da irin yadda ya fahimci rayuwa na'am to a ƙarshe eh. me zaka cewa musamman mabiyanka a wannan kafa da ma sauran al'amura to abin da zamu ce kawai sai dai godiya kawai duk mutanen ni da nake mu'amalanta da su kawai duk mutanen kirki ne kawai ba zai wahala ka ga akwai wani mutum da idan ma akwai wani rashin kirki ni wanda ni ban sani ba tsakanina da mutum maybe watakila bai gaya ba na yi mai laifi wata watakila ban sani ba amma ni dai physically ba wani mutum da zan ciwo ga shi mai ina rigima da shi ko ya min laifi ko wani waye gaba uku kawai nake ɗauka ne a social media akwai irin mutanen da kawai idan suka min comment wanda ina ganin kamar ya taba personality ina ko ya taɓa ra'ayin abin da nake so wannan comment ɗin ko zan cire shi akwai wanda ba suke ganin kamar ai kasawa ne kai akan me zan kai mu goge kamar ga akwai wanda mutanen da muna ganin girman su da muna kyautata juna amma wani dalili in yi crossing saboda kyautata mu'amala ko sai ai kotun mu'amalar juna kawai a dinga gaisa amma ba kamar rayuwa kamar ta da ba so a shawara ni mutanen da nake mu'amala gaskiya mutanen kirki ne kuma ban jin ni akwai wanda wata cacan baki ko wani bacin rai da ya taba shiga tsakanin da wani na bacin rai a social a facebook gaskiya